assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki makajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta a bauta masa muna masa godiya yau ma ya kaddar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi yau wuni na takwas a cikin watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 ya yi daidai da 25 ga watan 2026 kirgin miladiya majalisunmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya datar da mu faɗin daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai ɗin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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا وما كنت متخذ المضلين عبدا Allah mai girma da ɗaukaka bayan yayi dogon bayani da jam hankali ya biyo da misalsalai waɗanda suke jan hankali ga waɗanda suke ruɗuwa da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su na duniya har ma su rika alfahari da abin da Allah ya ba su akan wanda ba su da su ya ja hankalinsu kuma ya tunatar da su gobe alkiyama da irin yadda za a yi sakamako wa kowa abin da ya aikata na alheri ko na sharri sai Allah madaukakin sarki ya bi baya da yadda kissar farkon ɗan adam ta kasance da abin da ya faru lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarci mala'iku su yi wa annabi adamu sujjada cikin su da iblis ya tunatar da su irin gaba da kiyayya da take tsakanin 'yan adam da kuma iblis don kada su rudu da irin tallata-tallatan iblis da jama'arsa da irin rudunsu da take musu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ikulna lil mala'ikati ai ambaci lokacin da muka ce wa mala'iku usjudu li adama ku yi sujjada wa adam fasajadu sai suka yi sujjada illa iblisa in banda iblis kana min aljinni ya kasance daga cikin aljanu fa fasaka an amri rabbih sai tawaye ga barin umarnin ubangijinsa a fatattakhidunahu Allah yace yanzu kwa rike shi wa zurriyatahu da zurriyarsa awliya'a kwa rike su masoya majibanta lamari min duni ko mabayana wahum lakum adu alhali shi maki ne gare ku bi salil zalimin badala kaiton irin canjin da azzalumai suka yi anan Allah madaukakin sarki ya maimaita mana kissar sujjadar da aka umarci iblis ya yi alqur'ani yana yawan maimaita kissa idan akwai fa'ida cikin maimaita ta za mu ga Allah madaukakin sarki ya maimaita wannan kissar da yawa a cikin suratul baqara yayi labari labari sannan haka a cikin suratul a'raf ya ba da labari haka nan gashi a cikin suratul hijr ma ya ba da labari sai gashi kuma anan ma suratul kafi Allah madaukake sarki ya haɗa ko wannan kissar haka nan zai maimaita a cikin suratul sad wanda inda za ka bibi kissar da Allah maɗaukaki ke bayarwa duk inda aka kawo labarin to sai ka samu wata sabuwar fa'ida da ka samu a nan wanda ba bata a can ba alƙur'ani ba ya maimaita kissa ba tare da fa'ida ba duk kissar da aka maimaita ta to akwai wasu fa'idodin da za a ƙaro a cikin wannan maimaitawar wanda ba a faɗe shi a wancan ba a nan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa yayin da muka cewa mala'iku su yi wa annabi adamu sujjada ita wannan sujjadar da aka ce a yi wa annabi adamu alaihissalam ai ba wai bayan an halarci annabi adamu alaihissalam ne sannan aka ce mala'iku ku yi masa sujjada kare ba a'a tun kafin a halarci shi وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ويفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون نعم. وعلم آدم الأسماء الغافلين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa tun farko tun kafin a halicci annabi adam alaihi salam Allah maɗaukaki ya ba da labari wa mala'iku za a halicci annabi adam kuma ya nuna masa girminsu ya nuna masa ya ba shi ilimi ya fifita shi ya yi kaza ya yi kaza ya masa kaza sannan sai Allah maɗaukakin sarki ce wa in ƙulna lil mala'ikatu sujudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirina lokacin da aka ce iblisu yayi sujjada bayan an ce mala'iku da iblis yi sujjada duk suka yi sujjada in banda iblis me ya hana shi sujjada aba wastakbara yaki ya girman kai wannan yana nuna mana cewa abin da ya hana iblis wato sujjada da aka ce shine girman kai ne abinda anan Allah madaukake bai ga mana ba sannan a cikin suratul a'raf Allah madaukakin sarki cewa in kullu lil mala'ikati tasjudu li adam وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا فسجدوا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين mana cewa abin da ya hana iblis sujjadan nan istakbara girman kai ne yace aba wastakbara wa kana minal kafirina nan kuma yace fasadaru illa iblis istakbar wa kana min al-kafirina yayi girman kai yake sujjada wannan rashin sujjada ta ta mai da cikin kafirai kenan kafin nan ba kafiri bane amma saboda an umarce su sujjada yake yin sujjada sai zama kafiri a cikin suratul hijr Allah madaukaki ya gaya mana wa in qala rabbuka lil malaikati wa in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله يا tun kafin a halicci annabi adamu alaihi salam Allah madaukake ba da labarin wato sujjadar da za a yi masa nan wa in qada rabbuka lil mala'ikati inni bashar min salsalin min hama'in masnun fa idza tuhu, wa nafakhtu fihi min ruhi kaga ba halicce shi ba lokacin Allah ya ce idan na halicce idan na daidaita labarin sa wa nafakhtu min ruhi na busa masa rai faqa'u lahu sajidina to ku faɗi kuma sujjada ashe tun kafin a halicci annabi adam alayhi salam Allah ya gaya wa mala'iku dama idan ya halicce shi sai masa sujada shi yasa malamai suka ce nan wato umarni an riga an yi masa tun kafin a halicce shi amma bayan an halicce shi kuma sai aka maimaita musu umarnin dama an yi su wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana min al-jinn to anan Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa da aka ce sai masa sujada fasajadu dukkan su sai suka yi sujada illa iblis sai iblis ne kawai bai ba cewa iblis da yi sujjada ba an gaya mana a cikin suratul baqara an gaya mana a cikin suratul a'raf an gaya mana a hijr amma daga wani jinsi ne aka halicci aka halicci shaydan ba a gaya mana wannan wurin ba sai ta fasadu illa iblis kana min aljinni shi sababin da yasa yi tawaye ya ƙi biyayya saboda shi dama daga cikin aljanu yake ba daga cikin malaku yake ba wannan yana daga cikin mafi hujja mafi karfi da wasu malamai suke kafa hujja da cewa a shefar iblis ba malaika ba ne. tunda akwai malamai da suke ganin cewa iblis mala'ika ne istifna'i ne suke cewa muttasili fasajadu illa iblisa duk mala'iku sun yi sujjada in banda mala'ika guda daya shine iblis a wajen malaman da suke ganin iblis mala'ika ne asalinsa to amma nan Allah madaukakin sarki ya riga ya ware shi yace fa kana minal jinni yana daga cikin jinsin aljanuni wannan fa'ut ta'qib da aka kawo fa kana min al-jinni illa iblis kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbi. sababin cewa shi daga cikin aljanu yake wannan shi ne ya sa ya tawaye wa ubangijinsa domin mala'iku ba sa tawaye ba sa tawaye wa Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna mai umaruna, su ba sa tawaye wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, daga cikin abin da ke nuna iblis baya cikin asali dama ba mala'ika bane da Allah madaukakin sarki ce kana min aljin yana daga cikin aljanu ne su ko mala'iku ba daga cikin aljanu suke ba ba daga cikin mala'iku ba daga cikin aljanu suke ba domin Allah madaukaki ya bambanta mana halittan manzon Allah ya bambanta mana halittan aljanu da kuma halittan mala'iku annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi ya gaya mana khuliqatil mala'ikatu min nuri mala'iku an halice su ne daga haske wa khuliqa wa kulika iblisu min nari samu shi kuma iblis an halicce shi ne daga wuta wa kulika adamu mimma wusifa lakum shi kuma annabi adamu an halicce shi daga abin da aka subanta muku a cikin alqur'ani qur'ani ya subanta mana an halicce shi ne daga laka to wannan yake nuna iblis halittarsa daban da halittar mala'iku su mala'iku halittarsa daga haske ne shi kuwa daga annari samum ne wuta ne mai zafi mai konawa aka halice iblis da ita ah, sannan abin da ke ƙara nuna cewa ba mala'ika ba ne a cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki ce a farar takhiduna huwa zurriyatahu awliya'a yanzu kwa riki ɗan iblis da zurriyarsa a matsayin masoyan kuma jibintan labarin ku kuma bayan Allah kenan iblis yana da zurriya amma mala'iku da ijma'in musulmai ba a cewa mala'iku mata ba a ce musu maza don haka ba sa yin zurriya la ya tanasalu ba sa yin tsatso su aure su aihu ba sa yi an gane ko amma ƙur'ani ya nuna cewa shi iblis yana da zurriya zurriya ku ba a samu sai ta hanyar mu'amala tsakanin miji da mace kenan akwai maza akwai mata a cikinsu wanda su mala'iku babu wannan cikinsu kuma haka Allah madaukakin sarki da yana maganan matan aljanna sai ke cewa lam yatmithunna insun qablahum wala janun wato mutum bai kusance su ba haka nan aljani ba bai kusance su ba ashe kenan aljani yana kusantan mace mala'ika ko ba kusantan mace yusabbihuna al-laila wan nahara la yasturun su aikin su kullun tasbihin Allah ne ba sa yankewa da haka su mala'iku halittar su wato halitta ce ta haske bayi ne na Allah madaukakin sarki da ya girmama su bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna su duk abin da Allah ya ce yi shi suke yi ba sa yankewa kullum a cikin tasbihi suke amma shi wannan iblis ya samu dama bayan yanki tasbihin ma yana jayya da ubangiji yana khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni ka halice ni daga wuta shi ka halice shi daga laka mala'iku za su yi wannan ne ba za su yi wannan ba duk wannan yana daga cikin abin da ke nuna cewa iblis asalin sa dama ba cikin mala'ika yake ba mala'ika bane yana da rayuwa cikin mala'iku da aka ga malaman tafsiri suna kawo maganganu galibi isra'iliyat ne cewa a wasu su ce a a mala'ikun ai kashi-kashi ne akwai wata kabila daga cikin mala'iku ne wanda shi iblis ya fito a cikin waɗanda su ba waɗancan ne wanda a la ya asuna Allah ma amaruhum yaf'aluna ma yu'maruna ba ba su ba ne su wasu mala'iku ne daban wai shi yana daga cikin a wasu mala'iku ne da suke asalinsu an halice su saboda tsaron aljanna shi yasa ma aka ce da su aka ce wato kana min aljinni wato aljinnu mushtaqqun min aljannati wato asalin su saboda su dama kula suke da aljanna amma sai suka samu wannan matsala kuma aka kore su har ma suka ce a cikin mala'ikun ma da ba mai ilimin sa wai sa da azazil shine sarkin mala'iku ba wani sarki a cikin mala'iku sai shi ya fi kowa ilimi ya yi kaza ya yi kaza duk magana akwai su amma gaskiya duk maganganu ne waɗanda babu su ba su da wani wato ba su da wata madogara cikin alkur'ani ko sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam asali iblis daga cikin aljanu yake fasajadu illa iblis kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih ɗabi'arsa ta cewa daga cikin aljanu take shi ya sa ma har ya saba wa Allah inda ɗabi'ar da aka halicce shi da ta mala'iku ne to mala'iku la ya asu da Allah ma amarahum wa ya fa'aluna mai umaruna ba sa saba wa Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya ce a fatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya'a yanzu kwariki shi wannan iblis wa zurriyatahu da zurriyarsa awliya'a masoya min duni kuma bayana wa hum lakum adu alhali makihinku ne Allah fa ya gaya mana ba sau ɗaya ba sau ba cikin alkur'ani ba mu da makiyin da ya kai shaida ba mu da shi to amma a hakan wai sai mu je mu rike shi kuma a matsayin a matsayin masoyi tun asali fa Allah madaukakin sarki ya gaya mana ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين الله مدوكاكين سركي yana cewa alam ahadi ilaikum ya bani آدم Allah ta الشيطان shaytan ba nayi muku alkawari ba na ga muku magana kada ku bauta wa shaidan innahu lakum adu mubin makiyi ne gare ku mai bayyana rikiya wa anu buduni hada siratun mustaqim ku bauta man ni kadai wannan shine tabarke bare da shi duk Allah Madaukake sarki ya gaya mana wannan to Allah yana tunatar da mu duk da yadda aka gaya mana iblis ga yadda yake makiyin mu ne na ƙarshe shine fa sababin fitan baban mu Adamu daga aljanna shine fa يسني وسواس النبي آدم فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبلت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان وطفقا يختفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى إبليس مدوك كيرا إبليس يوبا النبي آدم عليه السلام فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى mana nuna maka wata itaciya ba wanda in an ci ta ana dawwama kuma mulki ne da za a yi ta ba zai kare ba fa aka lamin hafa ba da masu sau'atuhu ba shikenan da shi da matarsa duk suka ci abin da ke cikin gidan aljanna fa ba da masu sau'atuhu ba tsaraitinsu ya bayyana da asirinsu yana rufe amma asirinsu ya tonu ma'ana tsaraitinsu ya fito fili domin duk tufafinsu da ke jikinsu gaba ɗaya zube saboda sun saba wa Allah maɗaukakin sarki sun ci itaciyar da Allah maɗaukaki hana su Allah fa yana tuna mana wannan ne duka dan mu gane cewa kullum fa ba za mu gushe ba a cikin tarkon shedan mu yi hankali da shi ya riga ya sha alwashi لأقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين duk wata hanya ta kirki sai na cire musu ba za su bi ba zan zo musu ta gaba in zo musu ta baya in zo ta hagu in zo ta dama duk abinda na kirki ne zan hana su yi ba za ta jira aksar hun shakiri da da yawa ba za ka same su masu godiya ba duk wannan allah madaukakin sarki yana tunatar da mu irin da sisa da kaini da iblis ya yi ta yi wannan ayar faɗin allah madaukakin sarki da ya ce a fatar ta khido na huwa zurriyatahu auliya'a yanzu kwa rike shi shi iblis da zurriyarsa a matsayin masoya abinda muka faɗa a baya cewa shaidan kenan yana da zurriya zurriya ko ba a samun su sai ta hanyar wato kusantan namiji da mace wannan yana daga cikin dalilin ke nuna cewa aljanu kamar yadda mutane suke kusantan mace haka aljanu ma suna kusantan mace amma shin da gaske ne aljani zai yi auren mutum ko mutum ya auri aljana yana daga cikin abinda malamai suke tattaunawa ai za ku ji yanzu ana yawan magana irin wannan abu mace idan tana da rashin lafiya a yanzu sun dame ta in ta je ta a ce ashik ne mai ashik ko wani aljani ne ya aure ta shin zai yiwu aljani ya aure mutum zai yiwu yana daga cikin abinda malamai suke tattaunawa su dai masu harkar rukuya kamar kace wani abu ne su kadai a wajensu a cikin su ba wanda ya taba halatta daura aure ba wanda ya taba kaiwa amarya ko akwai harka ce ta me harka ce da gaibu harka ce da gaibu amma su suna magana su ne bisa ni tabbas kawai aljani ne ya aure ki ta yaya ta yaya aljanin ya aure ta kana na aka daura auren kai kai sadakin ko an je daukan amarya da kai duk wannan tambayoyi ne fa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu to amma wasu abubuwa da suke faruwa a zahiri sai kaga abin kamar yayi kama da haka to amma yanke hukunci ba yana da wahala a cikin wannan yanke hukunci yana da wahala ba ku ga shi yasa kwanaki na bada labarin wani malami da wani bawan Allah ya tambaye shi yace tunda da an ce shedan yana da zuriya wai waye matarsa waye matar iblis ya ce kasan da yake ba da ni aka daura auren ba ba na nan sai sa ba zan matar ba to wannan labar ya yi kama da haka ne duk maganar mai cewa ashik ne aljani ne ya aure ta shi baya ya fahimci irin abin da ya ji a bakin matar da ta faɗa a matsayin maganar aljani Ba ya wuce haka su kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta ne number 1 lokacin da Abu Hurairah yazo yana ba da labarin abinda wani aljani ya gaya masa manzon Allah ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun ya dai gaya maka gaskiya yau ka amma makarici ne wanda ka aljanu mutane masu ƙaryar gaske wasu wa din abubuwan da suke faruwa gaskiya ba za ka kore gaba ɗaya ba duk da al'amarin da gaibu ne amma ba za ka kore ba saboda wata mu'amalar da suke yi za ka ga wata matar sai ta ce maka a cikin mafarkin tana yin abubuwa waɗanda ake tsakanin miji da mata kuma har ta tashi da ganta ta kawo wata har kaga cewa ta aihu a mafarki idan ta tashi kuma sai ta ga mamanta yana kawo ruwa irin wanda duk suna faruwa abin da ke nuna maka ban abin yana da alamar mai alamar yana faruwa tun da dai ƙur'ani ya nuna mana cewa wato akwai kusanta tsakanin miji da mace tsakanin koda na aljanu ne to ba za ka kore kuma yiwuwar a samu aljani tun da shi yana ganin ta ita ne ba ta ganinsa ya kusance ta a matsayin yana sha'awarta ba kuma zurriya sai in ana yin barbara ake samunta wannan kuma yana suna yi kuma faɗin Allah lam yutu bi sunnan in funqunsun qablakum wala jar da ya magana ɗan matan aljanna wa hurun aynun ka da lu'lul maknun ko to Allah madaukakin sa ce lam yutu bi sunna in sun qablakum wala jar babu wani mutum ko wani aljani da ya kusance su a kenan aljanu suna kusantan mace kama wani lokacin ana zakewa da yawa sai ga kamar ana magana ce ta yi kini tabbas duk wani ɗan abin da mace ta zo ya da sai a ce mata ashik ne ashik ashik ko a ce mata ashik Allah ka zare mu akan ce wani lokacin matansu ma suna auren namiji namiji ne shi sai ki aure shi ma sai a ce ashik ne ita kuma ashik ake nan ko mace sai ta aure shi na haka ba zai aure ba sai ta zama haka duk inda ya fara ya fara aka sai maganan aure sai gaba ya so wasu ce ta ya sabu wata ashika ne wata matar aljana ce ta aure shi akwai wata mata da aka yi a wannan garin nan cikin garin bauchi aka yi wannan matar duk wanda ya neman aurenta ya je neman aurenta aka fara hira tiryan tiryan aka fara maganar aure da an fara maganar aure to sai a neme shi a rasa ba fa a neme shi a rasa ba ma'ana sai dai da zuwa sai ya dauki kafa ya daina zuwa gunta in dai hira ne kowa zai zo a zo a ita hira irin hira da ake yi ta irin cire ta more din nan amma maganar aure da ta shigo ko a wajen zance ne da sun fara maganar aure to gobe ba bai dawo ba aka rasa me yake damu wannan matar ka san yau da kullun ta wuce wasa ashe wani aljani ne yake tare da ita duk wanda ya zo neman ta inda hira zaka zo to ko shekara za ka kana zuwa ba ruwansa da kai amma kana kawo maganar aure to zai zo maka da dare zai zo maka a sufar rago ya dinga haɗa ka da bango yana makawa haka yake yi kuma ya ce in ya kuskure ya sake ganin ka kaje gunta kuma in ka kuskura ka faɗa an samu matsala shi yasa kowa sai ya ɗauke kafa ɗif kuma ya shiru to ka san yau da kullum wani dole zai faɗa ai shi ne wani ya faɗa ya ce gaskiya ga abin da yake faruwa shi dai ga abin da ya faru masa to tun da abin ya fito kasan duk wanda aka kore su za su faɗa ya ce ni ma fa haka ne wannan ma ya ce ni ma fa haka ne wannan ma ya ce nima ma haka ne amma labarin da aka bada daga baya kuma ta samu wani mijin ya aure ta ko shi ma aljanin ne oho ko ya fi karfin aljanin ne aljanin ya taka wuta ko aka ce gaba ba da gabanta da an samu wani ne da yake da dafa'i mai karfi ya fi ƙarfin aljanin ya aure ta to wannan mu'amaloli akwai su amma gaskiya ya ƙi ne a kansu yana da wahala ya ƙi ne a kansu yana da wahala a fatattakizuna kuwa zurriyatahu auliya amin duni wa kuma kuma adu bisa Zalimi na badala Allah maɗaukakin sarki ya ce kaiton abin da azzalumai suka canji da shi azzalumai waɗanda suka canza masoyi suka canza soyayyarsu da Allah suka ba iblis iblis so shi ne na ƙarshe amma abin mamaki maimakon Allah ne masoyinsu da ya halicce su mamallakinsu su maimakon su ɗauki walayar su ba bashi sai suka ɗauka suka ba iblis wanda shi kuma makiyin ne na ƙarshe shi yasa Allah maɗaukakin sarki ce bi zalimi da badala ma ashhadtuhum khalqa samawati wal arbi. Allah maɗaukakin sarki ce ban halarto da su khalqas samawati halittar sammai wal ardi da kasai ba wala an anfusihim haka nan ban halatto da su halittar kansu ba wa ma kuntu muttakhidal mudillina abuda kuma ni ban zamo mai rukon masu batarwa a matsayin masu taimako ba Allah maɗaukakin sarki yana nuna mana cewa da iblis da jama'arsa da duk wanda aka riƙe su wali mato majubunta ake ɗaukan haƙoƙin Allah madaukakin sarki ake ba su Allah madaukakin sarki don ya nuna gajiyawarsu da rashin cancantan abauta musu sai ce ba faso suka halice ku ba an na halice ku ko to lokacin da zan halice ku ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ardi ban halarto da su halitta sama da ƙasa da ƙasa ba ma'ana ko wurin ba sa nan ballantana ce wani abu ba nan lokacin da na halitta sammai lokacin da na halitta ƙasa duka ban kawo su wajen ba wasu mahalitta ba wala kalka an fusi haka nan lokacin da zan halarci wasu daga cikinsu ban halatto da wasu ba ban halarto da wasu halittan wasu ba ma'ana ban kawo sashi su ga yadda zan halitta sashi ba ba sa nan duka lokacin da na halitta lokacin da na halicci waɗancan waɗancan ba sa nan lokacin da na halicci waɗancan waɗancan ba sa nan to wanda baya nan aka yi abu ta yaya za a ce nasa ne ta za a ce shi ya yi baya ma nan aka yi sai Allah ya ce wa ba da muttakhidhal abu abuda kuma ni ban zamo mai rukon almudillina masu batarwa shedan da jama'ar su batar da mutane suke yi to Allah madaukakin sarki yace ta yaya zan riki waɗannan masu batarwa matsayin mataimaka ma'ana ba su taimake ni wajen halittar sammai da ƙasa ba haka nan ba su halicce ba su taimake ni wajen halittar sashin su zuwa kashi ba ni kadai ne kana dan haka Allah madaukakin sarki yana nuna mana anan duk wani wanda kake ganin cewa ana masa bauta ba Allah ba ko wurin baya nan lokacin da aka halicci halitta baya ma nan wurin ballantana a ce yana da taimako Allah madaukakin sarki shi halitta kayansa shi kadai kuma mallakarsa ne shi kadai babu wanda ya taimaka masa wajen halitta kuma babu wanda yake taimaka masa wajen gudanar da su duk abin da wani yake nema a wajen Allah madaukakin sarki to shi ma sai dai roka kamar yadda yake qul ud'u allazina za'amtum min dunillahi ud'u allazina za'amtum min dunillahi لا يملكون مثقال ذرة في السماوات وما في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عندهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الله سبحانه وتعالى نكفدا قل كجا مسو ادعوا الذين زعمتم من دون الله ku وأن waɗanda kuke riyawa ba Allah la yamlikuna mithqala dharratin ba sa mallakan misalin ƙwayar zarra samawa samawati cikin sammai wala fil ardi ko cikin ƙasa wa ma lahum fihi ma min shirki kuma ba su da wata tarayya a ciki wa ma lahu minhum min zahir kuma babu wani mai taimako a cikin su da ya taimaki Allah kaga Allah madaukakin sarki yace a gaya musu na farko dai sama da ƙasa da abin da ke cikin su da abin da ke tsakaninsu ba mallaka su ne. kuma ba su yi tarayya da Allah wajen mallaka ba kuma ba su taimaki Allah wajen samar da abin ba waɗannan abubuwa guda uku suna daga cin abin da ke sa mutum ya ji shi ma yana da wata shiya a cikin abu shi ma yana da wani kaso idan aka ce naku ne ku biyu to ai kai na da ta cewa ni ma na da ta cewa tun namu ne ni da kai to Allah ba wanda ya tarayya da shi nasa ne shi kadai ba wanda ya mallaka ba mai shiya tare da shi ballantana a ce kai ma kana da wani percentage ko da kaɗan ne shi ma a ce nasa percentage ko da a ce percentage ɗinsa ya fi yawa ba wanda yake tarayya da Allah madaukakin sarki wajen mallaka da annabawa da manzanni da mala'iku duk abin da ke duniya gaba ɗaya ba su da mallakar komai duk mallakar Allah ne sannan ba su yi tarayya da Allah madaukakin wajen mallaka ba kuma ba su taimaki Allah maɗaukakin sarki wajen samar da abun ba idan abu naka ne kana da isa da shi idan kana da kaso a ciki kana da isa kana da faɗa aji haka nan idan ka taimaka wajen samar da abin nan ma kana da ficewa za ka ga lokacin da ɗan siyasa ya gaba sa na neman mulki ai shi ne gwamnan ko shi ne shugaban ƙasar ko shi ne sanatan shi yake kan kujera amma wani sai ya zo shi ma na daga dara sai ce aida da mu aka yi kamfes mu muka shiga wuri kaza muka yi kaza muka kaza muka kaza yaya za a ce ba za a kaza da mu ba yanzu me yasa yake buga kirji shi ma ya kamata a yi da shi saboda shi ma ya taimaka har zai kawo wasu labarai ma ya ce a wuri kaza ba dan kaza ba da an kashe ni bi ya nuna maka irin sadaukar da yi da irin abin da ya bayar da irin gudunmuwar da ya bayar ya taimaka to shi Allah madaukake sarki ba shi da wannan shi kaɗai ke da mallaka ba wanda yake tarayya da shi kuma ba wanda ya taimake shi don haka duk waɗanda suke bayin Allah na gargari in suna neman abu a wajen Allah to fa sai dai roƙo su ma shi yace wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman la. shi yasa ceto ma ba zai yi amfani ba a wajen Allah madaukakin sarki illa liman azina lahu sai in wanda Allah ya masa izini annabawan Allah da manzanni roƙo suke yi in suna neman abu na duniya ne ko na lahira roƙon Allah suke su ma ba su isa su ba wa kansu ba ɗan ba nasu ne na Allah ne jama'a wanda ya fahimci tauhidi ya fahimci kaɗai takar Allah da isar Allah da mallakar Allah da gudanarwar Allah wallahi ba zai jina roƙon wani Allah ba roƙo dai irin wanda ake wa Allah ba zai jina wani ba duk abin da yake kayan na Allah ne bai ba wani dama ba ba za ka je ka roƙi wani ba in ka fahimci wannan aljanna ta Allah ce ba wanda ya isa baka ita sai Allah ne shi kadai annabi sallallahu alaihi wa sallama kansa idan aka zo nema idan an zo neman aljanna abinda zai nuna maka cewa shi ma ya san Allah ne yake bayarwa sai ya nuna maka bin Allah domin ta hanyar bin Allah ake samun aljannar Allah mutumin da ya zo ji annabi sallallahu alaihi sallama ya ce as'aluka murafaqataka fil janna ya ce ya ma'aikin Allah abinda nake so ga ni ga ka aljanna ni abinda nake so kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ko dai wani abu daban ba wannan ba wannan babban abu ne ashe ga ni ga ka yace ni kuma abinda nake so kenan sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce to ka taimaka min ta hanyar yawan sallah kai ta yawan sallah ka taimake ni saboda in na roki Allah ya bani saboda kai ma kai abun kanka idan ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama ce wani dan aljanna ne to Allah ne ya gaya masa domin aljanna ta waye ta Allah shi ta Allah shi idan annabi sallallahu alaihi wasallama aljanna ta sace kana ga zai bar wani bai sashi ba kowa sashi zai duk zai ɗiba mutane sa sa ciki domin ba abin da yake so irin al'ummar sa shiga aljanna kullun roƙon Allah da yake Allah ka shiryar da mutane na Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiryar da mutane na shiriya yake so su yi amma da yake shiryar ta waye ta Allah ce to shine anan Allah madaukakin sarki ke cewa ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا العبد الأعوان ما تبكى أنا تيوى عبد أصلا عبد شيني دمتي tsakanin gwiwar hannu da kafada abinda bahaushe ke cewa mai damtsi kenan shine al'abud larabawa suna aran wannan kalmar in suna so su nuna taimako ko ƙarfi kamar yadda Allah ce sana shuddu abu daka bi akhika zan karfafi damtsanka da dan uwanka ma'ana zan taimake ka saboda a jikin ɗan adam ba abin da yake taimakonsa wajen gudanar da abu kamar hannu hannun kuma karfinsa gaba ɗaya na damtse ne Ke sa labawa suke aron kalmar in suna maganar taimako to shine Allah madaukake sarki ce ni bazan riki masu batarwa a matsayin mataimaka ba yanzu in Allah zai riki mataimaka kaddara in har zai riki mataimako mataimaki sai ne masu batarwa a matsayin masu taimakon sa ba zai haka ba ashhadtuhum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim jumhurul qurra makaranta. wato alƙurra makaranta guda tara aka sun karanta ba a shahattuhum khalqa samawati wal ardi amma abu ja'far al-madani yana karantawa ma ashhadnahum khalqa samawati wal ardi ma ashhadnahum ba mu halarto da su ba ma ashhadtuhum ban halarto da su ba sai zama nun addalatu ala al-fa'i nun al-azama kenan Allah maɗaukakin sarki yana cewa ba mu halarto da su khalqa samawati wal ardi halittan samai da kasai ba haka nan wa ma kuntu haka makaranta tara suke karantawa amma Abu Ja'far al-Madani sai karanta wa ma kunta muttakhidil mudallina guda, kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baka zamo mai rukon masu batarwa a matsayin mace ka ba manzon Allah ba zai riƙi masu batar da mutane su akan taimakon su ba wato wannan yana nuna yadda Allah daukakin sarki in har Allah ba ya neman taimakon kowa ba amma ya kore saboda in har mutum zai nemi taimakon ma in har wani zai nemi taimako to ai bai kamata ya nemi taimakon waɗanda suke batarwa ba ah wanda yake batarwa sai na zai taimake ka in kana so mutane su shiryu sai ka nemi taimakon wanda yake batarwa da Allah zai taimake ka wajen su shiryu ba zai taimake ka ba misguided din ka zai to haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah yace kai ma a wannan kira'ar kenan kira'ar Abu Ja'far al-Madani baka zamo mai rukon masu batarwa a matsayin mataimaka ba wannan ayar tana nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukake yana nuna masa cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda zai samu su masu taimakon sa to ne mutanen kirki ne mutanen kirki wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka babu yadda za a yi a ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suke zaune da annabi alaihi salatu wasalam dare da rana suke taimakon sa wajen isar da sakon Allah zan batattu domin Allah madaukakin sarki ya ce manzon Allah wa ma kunta muttakhidal mudillina abudan in zaka rika mata maka ba za ka riki wadanda suke masu batarwa ba masu shiryarwa za ka riga a matsayin masu taimakonka don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabban sa waɗanda suke masu shiryarwa ne ba masu batarwa ba da haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu shiryayyu ba ka shiryewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ar-rashidin ka gani al-mahdiyyin shiryayyu ba su shiryar da mutane to shi ne Allah madaukakin sarki yace wa ma kunta muttakhidhal mudillina abuda ko wa ma kuntu muttakhidhal mudillina abuda na'am ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار ولم يجدوا عنها مصرفا الله سبحانه وتعالى يتي ويوم يقول ambaci ranar da Allah madaukakin sarki zai rika cewa na nadu shuraka'i ku kira abokan tarayyar nan tawa allazina za'amtum wanda kuka riya fada'uhu kuma sai su kira su falam yastajibu amma ba za su amsa ba kiran ba waja'alna bainahum sai mu sanya a tsakaninsu maubiƙan mahalaka wa ra'al mujrimunan nara mujrimai masu laifi za su ga wuta fa zannu annahum waqi'uha a lokacin za su tabbatar da cewa lallai masu shiga cikin ta ne su lam yajidu anha masrifan ba su samu wata mabauda anha ga barin wannan wutar ba Allah mai girma da daukaka yana ƙara kiran mu mu gane girman sa da kare takarsa kuma mu gane wato kaskancin duk wanda ake bauta masa ba Allah ba duk wanda ba Allah ba to idan aka bauta masa to irin bakin ciki da damuwa da za a haɗu ita ranar tashin alkiyama daga ciki Allah maɗaukakin sarki zai ce ku kira waɗanda kuke bauta musu ba Allah ba ba kun haɗa ne da wani ba kun bauta ne to ku kira duk wanda kuke bauta su ba Allah ba kuma sai su kira su amma fi ta ƙwalla kira إناء فلم يستجيبوا لهم بلا بلس أمسى مصرا ما الله ملوك يا قياما أن تدعوهم لا أسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبغشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاء فلا تنظرون الله سبحانه وتعالى ce innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum wadanda kuke kiran su ba Allah ba kuke musu bauta su ma fa bayi ne amsalukum kamar ku su ma Allah ne duk da cewa mutane wani ya wani amma dukkan mu dai Allah ne duk wanda aka ce bawan Allah ne to shi ma bautar Allah yake yi ba zai yi a bauta masa ba duk wanda bawa ne ba zai yi a bauta masa ba fada'uhu falyastajibu lakum in kuntum sadiqin ku kira su su amsa muku in kuna da gaskiya cikin abin da kuka faɗa sun cancanta a yi musu bauta suna biyan bukatu suna tserar da ku to ku kira su su amsa muku in kuntum sadiqina su da ba su da kafar da suke tafiya da ita alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yamshuna biha suna da kafa ne da suke tafiya da ita ko suna da hannun da suke damka ko suna da idon da suke gani ko suna da kunnan da suke ji duk Allah madaukake sai ce ku kira su sun duni falatun duru dukkansu ba su iya maka komai cikin abin da Allah madaukakin sarki ya keɓance kansa da shi babu wani mahaluki da zai iya maka wani abu to shine anan Allah madaukakin sarki yake fada fada'uhum sai su kira sun kuma falam yastajibu lahum ba za su amsa musu ba ta yaya za su amsa musu a wannan yanayi ba zai yi ba Allah ya ce wa ja'alna bainahum mawdiqan sai mu sanya mahallakan bai nahu tsakaninsu wasu malamai suka ce mawdiq wato wani kwari ne mai tsananin azaba a cikinsa wadin amik haka abdullahi dan amur dan as ya ya wani kwari ne mai zurfi ana magana tsakanin waɗanda suka bauta da wanda aka bauta ba Allah madaukakin sarki sai sanya wani kwari tsakaninsu mai jirfin tsiya wanda wasu ba za su iya isa zuwa ga wasu ba wasu malamai suka ce a'a za a sanya shinge ne wani hijabi za a sanya tsakaninsu ta yadda wani ba zai iya isa zuwa wani wani ba shine waje Allah bai nahu baudiqal to a lokacin wara'al mujrimuna nara al mujrimu shine mai laifi almujrimu da masu laifi kenan amma mun faɗa a baya daiwa daga cikin malamai suka je duk inda almujrimu ya zo a cikin alkur'ani to kafiri ake nufi wato kafirai kenan za su ga wuta a wannan wunin kuma su tabbatar da cewa za su shiga cikinta da ana cewa za su shiga suna ganin ƙarya ne in an ce akwai wuta za a yi musu azaba ƙarya ƙaryatawa suke to amma Allah madaukakin sarki a ran za su gani kiri-kiri za su gani ga tanan, kuma sun tabbatar da za su shiga Allah ka kiyaye mu walam yajidu anha musrifan ba za su taba samun wata makauta da za su kauce daga wannan abin da Allah madaukakin sarki ya halitta dan ya adabtar da su a ciki ba shine na wuta an ware ke na tsakanin mutanen kirki da mutanen banza a wannan lokaci mutanen banza suna ganin wuta karara kuma sun tabbatar da cewa laifinsu da suka yi tabbas sun cancanci azaba da haka ba za su zama wata makauta wanda za su kauce daga wannan azabar ta Allah subhanahu wataala ba sun riga sun ganta karara ba su da wurin da za su gudu duk abin da za ka yi in kana so ka gudu daga azabar Allah to a duniya ake yi a duniya ake tsira daga azabar Allah a duniya ake samun tsari daga azabar Allah amma matukar mutum ya mutu bai yi imani na gaskiya ba ya mutu akan kafirci ko ya tamu da yana mutu yana shirka wa Allah subhanahu wataala yana daukan haƙƙin Allah madaukakin sake yana ba wani ba Allah ba to ranar alkiyama ba shi da wata dabara ba shi da wata dabara da zai ƙi daga azabar Allah subhanahu wataala ya Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga azabarka Allah ka raya mu akan kadaita ka da bauta da biyayya ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya Allah madaukakin sarki dukkan hanyar bata karka karka hukunta mana binta ya Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya kowanne lokaci ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata Allah ka zaunar da mu lafiya a gidajenmu da garuruwanmu da ƙasarmu baki ɗaya ka ɗaukaka musulunci da musulmai dukkan masu mugun nufi wa addininmu da al'ummarmu Allah maɗaukaki kamar musu sharrin su kansu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim